suna ta gurza juna suna iyo kamar karnuka wata zuciya da ɓacin rai suka zo mata lokaci ɗaya jin ana kiran sallah mazan kwarai na tafiya masallaci mijinta kam yana zina hakan ya sa ta a fusace ta ce sadam a zabire ya watsar da zuma ya miƙe don tunanin shi hajja ce ganin wasu ne ya sa shi fusata ya yi kanta ba komai a jikinsa tsabar bala'i bai ma da nutsuwa na sanya komai a jikinsa bai tsaya komai ba ya sa hannu ya kwashe ta da mayi yana sake kai mata wani gefen damar ta yaushe muka zo nan dake ke yaushe kika ga fuskar da har muka zo lokacin da zaki fara min tsawa kina min kira kamar danki ni zaki katse ma jin daɗi na ban ce ki daina kishi na ba karamar yar iska kawai haka zaki ta kallo na amma ba haka zaki ta kallo na amma wallahi ba ke ba wannan ya faɗa yana kama gaban shi tare da girgiza shi kana ya saki marmashin mugunta ya ce na faɗa miki daga gidana ba zan iya zuwa hotel ko office ba a nan a gabanki zan ci duk wadda nake so Don fata na ki ta buga rabu da ƙaya, ki wuce ki bani waje tun kafin in yi harbi da ke wani irin rawa da bari labanta suke cikin ɓacin rai da ce kan karuwa a kan wannan kake duka na ina matsayin matar ka sadam kan yar ya karfin shi ya sanya hannunsa ɗaya ya kai mata bahagon naushi gefen ta yana huce take ta faɗi a wajen tana sakin kuka jin wani duhu da ya mamaye idanunta banza jaka ni zaki kira Sadam kai tsaye har so biyu kina iya kiran ubanki da sunansa lukuma ko sai ni da kika raina ni dama na fi uwarki da ubanki matsayi tunda ni ke amsa sunan miji a wajen ki. ina baki ci in baki sha ba dan ina amfana da ke ko ta kowace hanya ba sai dai ki ciki kashi zuma da take kallon su ta saki marmashi ta ce come on sweet kar ka bata min ranka kai halin alayyahu wato ka labkace kaga duk ka bata balan kamun asarar ruwan dadin ka wajen ta yayi suka ci gaba daga inda suka tsaya husna ko mikewa ta yi bata sake kallon inda suke ba ta yi ɗakinta tana jin yadda idan ta yi kumbura zafi yake mata tamkar zai faɗo gaban miro ta tsaya ta ga yanda wajen yayi mugun ja alamar kwanciyar jini idan kuma ya kankance sosai yayi jawar Allah kamun sakayya ta faɗa cikin kuka ta shiga ta yi wanka ta gasa fuskar ta ta ɗauro alwala ta fito ta samu wuri ta zauna da kyar ta iya sallah ko da ta ida zazzabi duk ya sakkon mata haka ta kwanta ko sallah ba ta yi ba tana rawar sanyi sai tsakiyar dare ta samu a daddafe ta yi sallar isha'i ta so karasawa ta so karawa da nabala amma ba ta iyawa nan ta yi kwanciyar ta tana mai lullubewa da hijab ɗinta karfe sha ɗaya na dare zuma ta kalli sadam ta ce sweet gaskiya ni bana jin daɗin sanyin abincin da kake mana na fi so kana yi mana fa ne wancan yarinyar tana aikin dafa mana da takaicin naka a banza ai gwara a ce tana mana aiki ko a kare da ita kai jinjina ya ce hakan yayi da safe zan yi fa ne wani makirin murmushi ta sake kana ta ɗauko mai drinks ɗin power host ta bashi ya sha yana gamawa bacci ya kwashe shi da sauri ta miƙe ta zaro wayarta ta yi mai hoto bayan ta cire gajeren wandonsa tana gamawa ta ɗauko farar takardar nan da ta ɓoye sosai kana ta soriki ɗin motar shi ta fita daga gidan kai tsaye wani kulub ta nufa matattalarsu ta haɗu da wani hamshakin alhaji da kawarta ta mata kamun bayan ta ci ta rage tana ganin ta ya ware mata hannu a guje ta yi kan shi ta faɗa jikinsa nan ta fara rikita shi da kyar suka iya shiga mota ya ja suka shiga cikin harabar katsina hotel ɗin da ke cikin GRA gidan su siyashe kuwa da kyar inna ta lallashe shi ya yi shiru kane miƙe ya fita ya yi alwala ya zo ya fita masallacin da ke kusa da gidan inda ya ja su sallah ko da ya gama gefe ya koma yana azkar a hankali ya fara tunano usuna da kuma abin da ya ce mata da irin yadda ta bar gidan cikin sanyin jiki kamar bata ji daɗi ba I'm sorry mamma ya furta hakan a labansa, bayan sun gama isha'i ya fito ya shiga gidansu anan suka ci tuwo da inna a kwano ɗaya kamar yadda suka saba kana ta dan fara mai fira yana dan kada mata kai dan ma shi ba mai yawan magana bane kawai yana kokarin ɗebe mata kewa saboda bata da kowa sai shi habibi ka san me ya faru kuwa a'a yace yana mayar da hankalin shi kanta tace ka san na matar shi kadai ce cikin rashin fahimta yace waye haka tace kai haba ga babban gida nan kusa da mu kana gani inda kattun nan masu gadi suke ashe matar gidan ce wallahi habibullahi kallo ɗaya na mata ji ta shiga raina kana ina tausayinta dan daga gani tana cikin matsala saboda fa murna tun karfe biyu da minti ashirin ta shigo makaranta kaga ko inda lafiya ai ba za ta fito haka ba cikin sanyin jiki ya ce Allah ya kyauta ya karasa yana fita ya rufe gidan kana ya dawo ya ce in na sai da safe ko ta ce au yau ma ba za ka buɗe shagon ba Fuskar fuskarsa ya yamutsa kana ya ce e sai Allah ya kai mu gobe kana to ta ce kana ya shige ɗakinsa ya fidda babbar wayarsa ya fara latsa latse da ya kasa gane komai don ka baki ɗaya hoton wasu ne ke masa gizo a screen ɗin wayar wannan al'amari ya fara damunsa gaskiya yana malami masani wanda ya san hukuncin rashin dacewar tunanin matar aure da yake duk yinin ranar a hankali bacci ya kwashe shi akan tabarmarsa karfe uku ya tashi a gigice duk ya haɗa gumi tashin hankali wanda ba a sa masa rana ya faɗa ya faɗa yana miƙewa a zabare tare da rarumo wayarsa ya haska gaban wandon shi gabaki ɗaya idanun shi ya zaro ganin wajen jikip Kashi har lokacin yana tsatsabo da ruwa ni na jike sharkaf akan matar aure ya faɗa a gigice cike da tashin hankali mabayyaniya iya tashin hankali habib ya shiga wannan daren baccin da ya gaza komawa kenan wannan wani tashin hankali ne da kaddara ke son yi masa kutse cikin lamarinsa zai iya rantsuwa da rabon da ya yi mafarki har ya manta amma rana ɗaya ya yi kuma abin takaici akan matar aure wannan kalma ta fi komai ɗaga masa hankali in ya tuno igiyoyin auren na da ke kanta kuma yake jin ta a ran shi da kyar ya miƙe ya fita don ya yi wanka wata irin kunya na kama shi gani yake kamar duniya za ta yi allah wadai da wannan hali da ya shiga a matsayin shi na shihin malami da kafa unguwar tasu ta Malali kwatas ake alfahari da shi. Dattakun shi da kamun kansa yasa aka ɗauke shi daga ajin 'yan mata aka mayar da shi na matan aure saboda an san zai iya controlling din zai iya controlling din su a matsayin shi na masani sosai da kuma tsantsar kamewa da yake da ita. Ya zaki ya zaki batan tarbiyya da na ginu da ita tsawon shekaru. Mamana karki min haka dan Allah. Karki shigo rayuwata dan gurɓata sauran ɗan farin cikin da ya rage min a doron kasa. ya faɗa a bayyane kana yi addu'a ya shiga toilet yi wankan tsarki ya wanke kayansa ya faɗo da alwala ya fito yana taku ɗaiɗai wanda zaka ɗauka dukka sai ta ce ke sa shaka amma natural haka yake innako tun san da yake zuba ruwa ta leko ta window cikin tsoro cikin mamaki ke kallon Habib din ganin yanda yake zuba ruwa sosai a bokin tare da jefa kwaf a ciki dan ya ya taimaka mai tana tsaye har ya fito gaban idanunta ya shanya kayansa da ya fito da su dankari ta faɗa tana mai komawa ta zauna a zahirin gaskiya habib a zahirin gaskiya habibi na tausaya maka sosai saboda duk wani shekaru duk wani mai shekaru irin naka mai jini a jika kamar ka yana bukatar iyali amma ban san ta inda zan baka wannan goyon bayan ba baka da fari baka da baki sai wannan koyarwar sai ko shagonka wanda shine rufin asirin asirinmu baki ɗaya dukiyar cikinsa bata wuce dubu talatin ba to aure kan ba zai yiwu ba a haka sai dai mu ƙara hakuri mu ga abin da Allah zai yi cikin tausayin shi ta kunta tana faɗin Allah ya baka mafita yaro na Ya she kuwa yana shiga ɗakin shi ya hau yin nafilfilu yana mai tsananin jin kunyar mahalicin shi akan abin da ya fara ya kwana da tunanin matar aure har ya iya mafarki mai girma da ita mai girman tunda har ya iya saduwa da ita a cikin baccinsa har ya gamsu yana zaune har hudu da rabi ta yi kana ya fita ya tafi masallaci bai shigo gidan ba sai sai da rana ta fito da sallama ya shigo inna dake gefe tana hura garwashi ta kawar da kai kana ta amsa mai dam ya ji gaban shi ya faɗi da ya ga kayan da ya manta akan igiya a zabure ya kwashe su ya wuce daki dan kara ta gani bai san duk motsinsa akan idanunta ba inna ina kwana ba tare da ta ɗago ba ta ce alhamdulillah habibullah an tashi lafiya kai ya cincina mata kanin shige ɗakin shi ya kwanta anan ma sai da ya sai da ta faɗo mai a rai a tsoroce ya iya baccin yana addu'a Allah kar ya maimaita mai abin da ya gani jiya Husna kuma gari na wayewa ta tashi fes ta ji sauki sai dai jin da fuskar ta ta yi ya kuma yi duhu sosai yayin da jini kuma ya kwanta a cikin ƙwayar idanunta ta sauri ta yi wanka ta gaza jikinta kana ta yi sallah tana gamawa ta yi azkar kana ta tashi ta dan tsinci abin da ta samu ta ci cikin kayan abban da ya bata sai ta je ta ɗauka ta tuno da wayarta ta sauri ta yo falo ta ɗauki jakarta jakar da ta aji da jakar da ta je makaranta da ita ta fito ta bar kuɗin ta ciki in ta je yau ta sayi littafin da suke cikin jin daɗi ta ce dan ban saba ba shi yasa a nan ta ga miss call miss call da numbobi mabambanta da sauri ta fara checking amount balance a nan ta ga tana da kuɗi cash kusan 2000 hamdala ta yi kana ta shiga numban farko da ta numban farko tana addu'a Allah ya sa ta abbace dan taji ya sauka lafiya assalamu alaikum suna ke ce ta ji an faɗa ummana ta faɗa cikin shauki hawaye na zubo mata ummana dama ke ce cikin kamala ta ce ni ce husna lafiya tun jiya muke kiran wayar ki shiru ta ce umma na manta da ita ne a jaka sai yau na ganta anan suka shiga gaisawa cikin farin ciki tare da cewa a ba ma autan mu umma ta ce yana masallaci an jima ma kira ba su fito ba tukunna daga nan suka yi sallama kana ta bi sauran nambobin ta samu abba ta samu anti Aisha sun sha hira kamin suka yi sallama da niyyar da daddare za ta kira ta da numban ɗayar numban ta kira amma ba ta samu ba yan uwa masu daɗi duk sun ɗebe mata kaɗaici da ta kwana da shi baccinta ta koma hankali kwance don babu abin da za ta yi kuma ba ta jin yunwa Sadam ko har karfe sha biyu na safe bai tashi ba gashi tsirara haifuwar uwar shi. Zuma ko sai da ta gama duk abin da za ta yi ya ba ta makudan kuɗi ta mai sallama ta isa gidansu na karuwai da ke sabon layi. Ɗakin magajiya ta shiga wacce kuma ita ce aminiyarta uwar ɗakin ta kuma. A nan ta mallaka mata farar takardar nan tare da tura mata hoton duk da ta ma Sadam ta ce ki ajiye mun shi in ya so ya zame min hujja saboda tsaro ba don tsoro ba don tun yau nake so in fara kama shi don wallahi sai na mallaki yaran nan don a rayuwa ina masifar san azzalumin mutum ina so in yi mu'amala da mutum marar tausayi ko da ko na bashi zuma daga farko daga ƙarshe in karkace in sakar mai cizo kana in bar shi duk duk zalunci da yi ma yarinyar nan na haddace kuma sai na mai wanda ya linka wanda yake mata bana son a zalunci mace dauriya kawai nake in yana mata in kyale amma zai gane kuransa a da na so in cece ta ta fannin samun cima mai daɗi shi yasa jiya na so ya fara siyo mata abubuwa don ta samu na sarrafawa to amma ina tafiyar mu ba za ta yi tsawo ba saboda dawowar honorable yana so in masa rakiya ne zuwa Ghana so zan bi duk hanyar da zan bi mu katse da wannan sakarin kamun kuma in waiwayo shi dariya suka kwashe da ita bagajiya ta ce kina kashe ni da salanki yar ɗaki na na raine ki amma ke ce ko nan amma ko ni nan na baki wuri wajen iya tugu da mana kisa, kin kere ni zuma zuma ga ki ga cizo ga zaki ga cizo sun dade suna tsarawa da kullawa kana ta tashi ta fita ta je ta ɗauki motar shi ta koma gidan shi wanda da kyar ta iya gano kwanar da zuwan dare suka yi Allah da ya taimake ta ta shiga bakinta alaikum ta kuma dannawa security kuɗi akan su yi shiru da bakinsu akan fitar ta suka kuma amince ko da ta je bayan Sadam ta kwanta suka shiga suka shiga bacci sai Azhar ya miƙe yana hamma dan baccin bai ishe shi ba tare da jawo ta jikinsa ganin lokacin bai sa shi ganin lokaci bai sa shi razana ba da tuna da tuna mai ko asuba bai ba kawai ya ja da jikinsa ya shiga wasanni da ita bayan komai ya lafa ta kama jikinsa ta rike tana wasa tare da cewa sweet wai baka jin komai a kaina kamar yadda nake ji tun ganin farko da na maka kallon ta yi kallon sama da kasa cikin fusata da ta zame mai jiki kana ya ce kamar ya inda bana jin sha'awar ki na kusance ki so ba adali fari ta yi da idanunta kana ta ce ina nufin baka jin kana sona kana kuma son ka mallake ni har abada ma'ana mu aure a fusace miki yana mata kallon uku saura kwata kamin ya shiga nuna ta da yatsa ya ce kul ko kusa karki sake kawo wannan kidahumin tunanin a karamar kakwalwarki na yi miki kama da mijin karuwa ne sosai ran ta baci, hakan ya sa ita ma ta miƙe ta ce tabbas kama zarce kama kai ɗin Dan akuya ne fasiki kai har zaka guji karuwa bacin ranar da karuwa ta yi ma tunda ina bace ma holi ɗina kana yin sukuwar duk da kaga dama karuwa ta ma rana tun daga matarka ta sunna amma ka zaɓi holewa da karuwa kai bari ka ci kar ka yi tunanin iskancin da kake ma wancan yarinyar ni zan iya amincewa kuma wallahi wallahi sai ka aure ni ko ka ga abin da baka taɓa tunani ba jaki ɗan bunsuru kawai haɓa ya kama cikin mamaki shi wannan karuwar za ta mabutulci duk kuɗin da ya bata duk killace tan da yayi ya raba ta da kowa ya mata abin da take so amma za ta yi mai butulci Lallai karuwa akwai ladabin kunama sai da ta tabbatar ya gama cika akawun ɗinta da dukiya kana za ta mai akuyanci da neman sakamar sakar mai ƙari aiko zai gwada mata dan yana shigarta ba wai zai iya jurar iskanci ba ne, tunda ba kyauta yake yi ba hakan ya tunzura shi tsilli tsilli yayi yana reto yayi kanta ya ɗauke ta da bahagon mari kut jar uba ni kada ka ni kamara wani irin durƙuwa ta daga kan gadon cikin shan mata ta sami gabansa ta rike gam ga baki ɗaya karfi da kuzarinsa suka kauce ya shiga ihu yana lallashinta amma ina idanuwanta sun juye neman halaka shi kawai take cikin tashin hankali da kuma ganin zata tsinke mai martabarsa ya rari mota ya danna mata cizo ta cikin kanta azaba ya sa ta sakinsa ta faɗi gefe wanda hakan ya ba shi damar fara jibgarta cikin fushi ihu take ga baki ɗaya ta rikita gidan Husna da ke bacci ta ji ihu daga ɗakin Salam da gudu ta fito ta zo ɗakin. A nan ta ga abin da ke faruwa. Saurin kawar da kanta ta yi tana mai shiga tsakiyar su tana ba shi hakuri. Matsa daga nan yar iska kamun in haɗa da ke. Ban ce ki bar shigo min ɗaki ba kai tsaye. Wai ke ni tsaranki ne? Don ubanki na taɓa ganin tsaraicinki da kike da kika zaɓi ganin nawa kullum karamar yar iska. Fita kamun in hallaka ki ya karasa a tsawace. Zuma ko ganin Husna ta sha gabanta tana ba shi hakuri ya sa kwasar jakarta da wayoyinta da nashi ta yi waje a falo ta sanya rigarta kana ta bude wayar shi ta yi sa'a babu security da sauri ta sa numbanta ta ta kira jin ta shiga ta ajiye mai kana ta fita a gidan tana kuka tare da kudari kala-kala akan Saddam na yanda za ta wulakanta shi ta ci mai mutunci kamar yanda ya mata ya manta duk taimakon da ta masa na ɗauki bukatar shi ba dare ba rana Husna kan baccin zuma ta fita ta juya za ta fito a fusace fusgota yana faɗin yanda kika zaɓi kare min kallo ni ma yau sai na kare miki na keta mutuncin ki, na gaji da wannan salon iskancin naki ki sani ba ni da burin yin wata mu'amala da ke har abada amma tunda kika zaɓi na wallahi yau sai na fasa ki ke kanta Allah ya ba ta sa'a ta fita a guje a falo ta ga kayan makaranta da ta cire jiya ta kwasa da jakarta dama wayarta na hannu ta bar gidan cikin tashin hankali duk yanda ya so ya kamo ta amma ina dole ya koma sama yana faɗin zaki dawo gidan nan wanka ya shirya kana ya rama sallolin da ake bansa ya tashi ya yi shirin ofis yana sakin tsaki kwana biyu bai je ba akan zuma gashi yau ta mai butulci yana fitowa ya samu wayar shi a falo ya ɗauka. kana ya fita ya ga har an goge mai motar da zai fita da ita mai gadin ya kalla ya ce ina ta je yarinyar nan cikin rawar jiki ya ce yin labai na riga ta fita da sauri da kayan makaranta ina ga ta shige makaranta ne Allah ya kara ma tsawon kwana kansa ya girgiza kanin shige motar Ya yayi tafiyarsa Husna ko a bakin kofa ta sa hijab din Islamiyar tata kana a guje ta fita mai gadin na kiranta ko juyowa ba ta yi ba kai tsaye ta fada gidan Inna tana haƙi Inna da wanke wanke da ke wanke 'yan kayanta daga shigowar Husna a gigice ba karamin zabura ta yi ba a tsorace ta ce lafiya uki ka faɗo gidan haka bayanta ta kalla kana ta ce inna shine shinewa ta faɗa tana fitar da hannunta daga robar ta yi waje don ganin waye biyo ta har kofar gida inna ta leka amma bata ga kowa ba hakan ya sa ta dawowa ciki jin takun jin takun inna ya kara harzika tsoron husna don ga baki ɗaya ta manta da inna ta je duba sahun wanda ya biyo ta hakan ya sa ta daka tsalle ta shige ɗakin habib ya shakko yana tsaye ta window. tunda ya ji an ambace ta ya tashi daga baccin da ya so sacewa da ya so sace shi ya fara jiyo hayaniyar su duk yanda ya so kawar da zuciyar shi daga ganinta kasawa yayi shi yasa yake tsaye ta window agigece ya ga ta faɗo ɗakin sa hakan yasa shi mantawa da komai ya isa gare ta cikin nutsuwa cike da son kwantar mata da hankali ya ce waye biyo ki kamar jira take ta yi bayansa tana mai sanya hannuwanta ta rungume shi ta ɗora kafarta ta ɗora fuskarta bisa gadon bayansa kana ta saki kukan tsoro a hankali ta ce ya shek dan Allah kar ka bari ya kama ni kar ka bari ya mayar da ni gidansa dan Allah ka ji dan Allah zai min abin da yake zai min abin da yake mata ne zai lalata mutunci na da kuruciya na bayan shi din azzalumi ne dan Allah ka taimaka min malami na inna ta kwala mata kira tana faɗin ma'u ni fa ban ga kowa ba kawai tsorata ki kai ina mijin naki azabure ya zare ta daga jikin shi yana zaunar da ita kana ya fita da sauri duk jikin sa rawa yake kallon inna kallo inna ta bi shi da shi kamun ta ce ina zaka bayan na leka ba kowa fita zan yi ya faɗa yana jin shi duk a ɗarare zo nan habib ta faɗa tana shiga ɗakin shi ya bi bayanta can gefe ya zauna yana kawar da kallon shi daga husuna da ke sauke ajiyar zuciya inna ta ce asma'u idan ta ta ɗago da suka yi jawur ga kuma dukan da ke fuskarta ta kalle ta asma'u jiya kaɗai Allah ya haɗa mu da ke amma wallahi ina jin nutsuwa da ke kamar yadda nake jin nutsuwa da Habib ki ɗauke ni matsayin kaka uwa kuma kawa ki faɗa mu matsalar ki tunda kin san zan iya baki shawara ta gari shi yasa ma nake da tabbacin ko ma waye ya biyo ki baki nufo ko ina ba sai gidana saboda amintar da kika yi ba zan cuce ki ba me matsalar ki a hankali ta ɗago kanta ta sauke akan Habib da ke ta istighfari da fararen yatsunsa ya juya kan shi can gefe yana kallon waje a hankali cikin rawar murya ta ce inna ni ma uwa na ɗauke ki kuma kaka kamar yadda kika ce inna na ne sai kuma ta yi shiru ina jinki ina so ne ki maganar nan a gaban malaminki a matsayinsa na masani watakil akwai shawarar da zai iya baki don haka kar ki ji komai ki ɗauke shi yayinki kawai waye biyo ki kika shigo a hargitse inna na ne inna ta ce me kika yi masa saboda ya kawo karuwarsa gidana shine nima sai kuma ta yi shiru karuwa kuma habib ya furta cikin mamaki da al'ajabi eh ya shek kwananta biyu a gidan yau ban san menene ya haɗa su ba na ji ihun da ne na shiga ɗakin sai ya ce da ni na zo na zo ganinsa ne daga nan ta yi shiru wannan dukan na fuskar ki waye miki shi in na ta faɗa cikin mamaki bigewa na yi ta faɗa asma'u waye da keke a fuska bigewa daban duka ma daban habib ya faɗa cikin ɓacin rai shine jiya da na koma na iske su tare shine nayi magana sai da ke ni ta faɗa tana yin kasa da kanta kai amma wannan mijin naki matsiyaci ne inji inna wai ke me ya kai ki auren wannan wani irin bala'i ne baya so ba kya so aka aura muku juna amma yoni ko afim na taɓa ganin wannan iskancin kawo karuwa gidanka babu tsoron Allah bare na matarka tsabar renin hankali da wayo game da rashin sanin mutuncin aure inna dan Allah ki bani shawara ko in koma gidanmu inna zai iya kashe ni wallahi kana bana so ya samu kusanci da ni ko kadan inna ba ta ni yake ba amma yau da yau daya da tsiya sai ya rutsa farin ciki na yana min barazana da zai iya batar da ni Inna na tona mai asiri ga iyayena a fusace shak ya ce to wai wa ya sa kika aure shi ne me kike ma masauri da kika fada ma jahili wanda bai san hakkin aure ba me yasa baki jira saurin da saurin datse harshen sa yayi jin zai bi umarnin abin da zuciyar shi ta kitsa mai haɗi da kama pink lips ɗinsa ya shiga ciccizawa da saura sauri alamar zuciya ta kwashe shi inna inna ni ba 'yar nan bace a jigawa muke mu hudu ne a wajen iyayenmu ina da yayye biyu mata anta Aisha anti Mena ne ce ta ukun su sai autan Musalim mahaifina babban likita ne na fannin mata mahaifiyata kuma nurse ce a wajen aiki ma suka haɗu har ta kai su ga aure ya sadam jikan hajja ne wacce ta kasance makwabciyarmu amma in ba an sanar maka ba za ka ɗauka ita ta haifa mu. don duk safiya sai ya shiga ya gaishe ta haka ma dare sai ya shiga ya mata bankwana kasancewar shi maraya babu uwa babu uba shi yasa ya dauke ta uwa ganin ta dauke shi a mu ma a gidanta muke ini wani zubin mu kwana ma don mun dauke ta mu ma a matsayin kaka mun ga sosai abba ya tashi da tausayin sadam ganin shi karami ba uwa ba uba inda ya zame mai uwa uba komai shi yake masa mu kuma muna girmama sa muna kiransa da mu tunda ba mu da babban wa ɗa namiji ina shekara goma sha biyu aka yi bikin sa anti Aisha rana ɗaya aka kai su ɗakin su kasancewar dama ko a shekaru ba su da tazara ni kuma bayan biki aka kai ni boarding school shi ma na, ya tura ya salim karatu can gana. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashe na gaba don jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin matar aure kashi na hudu tana shiga gida ana fara kiran sallar magaraba da sauri ta isa falon ta buɗe don gabatar da sallah sai dai me sadam ne kwance kasa tsirara haifuwar uwarsa yayin da zuma ke kansa suna ta gurza juna suna iwo kamar karnuka wata zuciya da ɓacin rai suka zo mata